وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسي نقوم أكرة الشفاء دمك قبات الرواب littafin alkawdi iyab bin musa wanda ya rasu a birnin marrakesh na ƙasar morocco a hijira ta 544 shekarunsa 901 rabuwansa da duniya muna ƙara addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya masa gafara za mu ci gaba insha allah tsakanin shafi na 24 zuwa 25 wannan darasin yana ɗauke da bayani akan ɗaukakar kimar annabi wato ɗaukaka kimar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine dalili na goma sha ɗaya daga cikin ayoyi na Alƙur'ani waɗanda suke nuna ɗaukakar kimar annabi muhammad alkazi iya ya jera waɗannan ayoyi saboda ya tabbatar mana allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka darajar annabi muhammad ta ayoyin alkur'ani ƙarara daga cikin waɗannan ayoyi akwai suratul inshara ita wannan sura ayoyi uku na farkonta suna bayyana ɗaukakar da annabi muhammad ya samu wanda wani ɗan adam bai same shi ba صلى الله عليه وآله وسلم ألم نشرح لك صدرك أشيب مبودي مكا كرجنك با ووضعنا أنك وزرك kuma muka sauke maka nauyinka wato muka yafe maka <clears throat> muka gafarta maka kurakuranka alladhi an ƙaba zaharaka wanda ya yi nauyi a bayanka <clears throat> wannan ita ce fasara mafi inganci allah ya yafe ma annabi muhammad kurakuransa waɗannan kurakurai su ne suka damu manzon allah babu shakka wannan ita ce fasara mafi inganci to amma ba ita ce fassarar da alƙadu iyadu ya zaɓa ba wannan fassarar ita mata inganta kamar yadda za mu ji insha allah sannan sai allah maɗaukaki ya ce wa rafa'ana laka dhikiraka kuma mun ɗaukaka maka ambatonka to wannan aya ce mai zaman kanta wanda take nuna daraja ce mai zaman kanta ga manzon Allah kowace aya guda tana bayyana darajar annabi Muhammad da Allah maɗaukaki ya ce wa rafa'na laka dhikiraka kuma mun ɗaukaka maka ambatonka magana ce mai faɗi Allah maɗaukaki ya dunkule ta aure guda domin babu ɗan adam da allah maɗaukaki ya ɗaukaka ambatonsa kamar manzon allah to don haka fassarar ita wannan aya ta samu fahimta daban-daban shine alƙadu ya kawo mana ya ce ƙala yahya bin adam alƙurashi wannan malami ana kiransa al'imamu yahya bin adam alƙurashi an haife shi bayan hijira na da shekara 130 kaga kenan zamaninsa yana kusa da zamanin manzon Allah tsakaninsu babu nisa kuma malamin al'imamu ahmad bin hanbal ne hakanan manyan malaman hadisi kamar al'imamu ishaq bin rahawai duk ya karantar da su kaga kenan ba karamin malami ba ne saboda ka sa ya ba mu fahimtar malaman da zamaninsu yake kusa da manzon Allah domin ina aka ce fahimtar malami an samu fahimtar malami bayan annabi da shekaru masu yawa ka san fahimtar babu shakka tana da rauni amma fahimtar da aka baka idan na malami ne wanda zamaninsa yana kusa da zamanin annabi wannan fahimta ce mai karfi saboda aka yi sa ya ɗauko waɗannan bayanai don ya nuna mana fassaran da malaman farko suka yi yahya bin adam al ya ce allah maɗaukaki ya ce wa rafa'ana laka zikiraka kuma mun ɗaukaka maka ambatonka sai ya ce fasaran bin nubuwati an ɗaukaka darajar annabi muhammad an ɗaukaka ambaton manzon allah ta hanyar annabci wato tunda allah ya ba ma shi manzon allah ya ba shi annabci to babu shakka ya ɗaka ambatonsa kuma wannan haka ne fasaran ta inganta wakila kuma aka ce wata fasaran kenan idan zukirtu idan aka ambace ni in ji allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan an ambace ni zukirta ma'i za a ambace ka tare da ni fi ƙauli domin idan aka ce la ilaha illallah to za a ce muhammadun rasulullah daga idan aka ambaci Allah sai ambaci annabi muhammad gama wannan babi na shahada ne ba babi na ibada ba ne me ake nufi misali inda mutane ke samun kuskure ba su iya bambanta babin shahada da babin ibada a babin ibada ba za ka yi haka ba kamar misali idan ladan ya gama kiran sallah yana cewa la ilaha illallah a nan babin ibada ba za ka ce muhammadun rasulullah ba me ya kamata ka ce la ilaha illallah sannan sai ka yi mai salati ga manzon allah wannan ya samu umarnin annabi kai tsaye shi da kansa manzon allah ya ce idan ladan ya yi kiran sallah ku faɗi abin da ya faɗa bayan haka sai ku min salati <clears throat> to kaga kenan anan a babin ibada idan aka ce la ilaha illallah bayan kiran sallah sai ka ce la ilaha illallah ka dace da umarnin manzon Allah bayan kai haka sai ka yi salati ga annabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma idan ya ce la ilaha illallah sai ka ce Muhammadun Rasulullah ta ina kuskuren ya bido za mu iya ganewa don abin da annabi ya faɗa fa qulu misla ma yaqulu muazzin ku faɗi irin abin da ladan ya faɗa shi ladan ya ce la ilaha illallah sai kai ka ce muhammadun rasulullah irin abin da ladan ya faɗa ka faɗa la ka yi kuskure wannan babin ibada kenan amma a babin shahada idan aka ce la ilaha illallah ƙa'ida ce a ce muhammadun rasulullah shine abin da Allah ke cewa in an ambace ni za a ambace ka ya kai Muhammad eh, wannan babu shakka fassara ce ingantacciya waƙila kuma aka ce fil adhani wal iqama a kiran sallah da kuma iqama don haka yasa babu dan adam a duniya wanda Allah ya daga sunarsa kamar manzon Allah saboda duk inda za a kira sallah sai an kira annabi Muhammad duk inda za a yi iqama sai an kira manzon Allah ka suranta kiran sallah nawa ake a duniya iqama nawa ake kuma musulmi dole ne ya kira annabi muhammad a sallarsa za ka kira manzon allah a tahiya za ka kira manzon allah a salati wanda malaman suna suna cewa sallar da ba a yi ma annabi salati ba ba inganta ba wannan fahimta ita ce mafi inganci kamar da za mu karanta a cikin littafin insha allah da wannan fahimta ya kawo fahimta kaɗan ne ba duka ba ne malamai sun yi fassara game da ita wannan aya wa rafa'ana laka zikiraka kuma mun ɗaukaka maka ambatonka idan kana so ka ga bayanin malaman sai ka nemi tafsirin ibn jauzi da ake kira zadul masir inda yake fassara suratul inshirah mujallar na sittin shafin biyu ya kawo fahimtar malamai daban-daban game da ita wannan aya to sai ya dawo bayani قال الفقيه مسني القاضي أبو الفضل wato yana magana ne game da shi kansa alƙabu iya wanda ya rubuta littafin don wani ne ya rubuta littafin a madadin alƙabu iya ya ce ƙalal faƙihu alƙabu abulfabuli masani alƙabu iya baban alfabuli alkunyarsa kenan sai ya ce haza ta min Allah kun ga wannan ya samu tabbatarwa daga wajen Allah maɗaukaki jalla ismuhu min Allah jalla ismuhu wanda sunansa ya ɗaukaka shi da kansa Allah ya tabbatar linabiyihi ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala azimi ni'amihi game da ni'imominsa masu girma ladaihi wanda yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato Allah yana kirga manyan ni'imomi waɗanda ya yi annabi muhammad saboda haka yasa suratul inshira sura ce da take kirga ni'imomin allah ga manzon allah wa sharifi manzilatihi da kuma darajar matsayinsa hu a wurin allah wato annabi yana da babban matsayi a wajen allah tabaraka wa ta'ala wa karamatihi alai kuma annabi yana da karamci a wajen allah subhanahu wa ta'ala bi an sharaha kalbahu ya buɗe zuciyar manzon Allah wanda shine farkon sura alam nashrah laka sadraka kaga yana yana faɗa mana manyan ni'imomi da Allah ya ma annabi Muhammad ya buɗe zuciyar manzon Allah da ya buɗe zuciyar lil imani wal hidaya aka sa mata imani aka sa mata shiriyar Allah wa wasa'ahu kuma ya faɗaɗa zuciyar annabi Muhammad liwa'ayil ilmi ya iya haddace ilimi idan aka ce alwa'ayu ana nufin alhifzu manzon Allah ya iya ɗaukan ilimi saboda me saboda Allah ya buɗe kirjinsa wa hamlil hikima bayan ɗaukan ilimi ya iya ɗaukan hukunce-hukuncen Allah baraka wa ta'ala wa rafa'a anhu siqali umuril jahiliya kaga fasaran da shi ya ɗauka kenan alqabu iyab yace kuma Allah ya kawar ma annabi nauyin al'amura na zamanin jahiliya alaihi wa baggabahu lisairiha kuma Allah ya sanya ma annabi kyamar wato tafiyar al'adu na jahiliya al'adu na jahiliya sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyamarsu Allah ya sa masa kyamar a zuciyarsa tun yana yaro saboda haka duk wani hali mara kyau manzon Allah bai taba yi ba saboda Allah ya wanke zuciyarsa wa ma kanat alaihi bi zuhuri dinihi dini kullihi da kuma irin falalar da Allah ya ma Muhammad ya bayyana addininsa ya ɗaukaka addinin ala dini kullihi akan duk wasu addinai saboda haka babu addinin da yake iya karawa da al babu shi Allah ya yi alkawari faɗa da musulunci kamar fada da Allah ne idan ba za a iya cin nasara ga faɗa da Allah ba to musulunci sai dai a bar shi Allah mun gode wa hatta anhu uhdata kuma Allah ya kawar ma annabi idan aka ce hatta ya kawar masa ah, uhdatan a aba'ir risala alkawari na nauyin ɗaukar manzanci al'uhda shine alwa'adu alkawari da ke tsakanin Allah da annabawa cewa dai ba su sako za su ɗauka babu shakka manzanci yana da nauyi in na sanulki alaika ƙaulansa saƙila maganar Allah tana da nauyi amma sai Allah ya sauwaƙe ta ga annabi Muhammad domin ba za ka san haka ba sai ka fahimci yanda halittun sama suke jure jin maganar Allah idan Allah ya yi magana a sama halittu wato faduwa suke suna suma saboda maganar Allah tana da nauyi gare su amma shi annabi Muhammad baya suma ta ina saboda Allah ya sawwake mar ya ɗauki maganarsa don haka za a yi wahayi ga manzon Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah tabaraka wa ta'ala ya wahayinsa ga annabi annabi yana ɗauka duk da nauyin da wahayi yake da shi na haka idan aka ce eh, a'ba'ur risala yana nufin nauyin manzanci don kalmata ta al'ibu mithlu sakali waznan wa ma'anan da aka ce al'ibu'u da asakalu nauyi ma'anarsu guda ne wannan buwace da kuma nauyin annabci allah ya sauwake shi ga annabi muhammad hilin nai saboda isar wa mutane ma nuzila ilaihim abinda allah ya sauka aka yi ta saukarwa gare su wa tanwihihi bi azimi makanihi kuma allah maɗaukaki ya bayyana girman matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce tanwihi ana nufin abharallahu ta'ala eh, azima makanatin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana matsayin annabi Muhammad don haka ba ma musulmi ba hatta kafir ya san annabi babban mutum ne sai dai kawai ya ki faɗa amma duniya ta sani ba mutum kamar manzon Allah shi yasa ya kawo kalmar at-tanwi wannan gaskiya ne Allah ya bayyana darajar annabi ga kowa azimi makanihi girman matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam wa jalili rutbatihi da kuma wato girman matsayin da annabi yake da shi jalil shine al'azim annabi yana da martaba shine rutbatihi annabi yana da martaba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa rif'at zikrihi da kuma daukakar ambatonsa wa qiranihi ma'asmihi asmihi ismahu sannan Allah ya gwama sunansa da sunan manzon Allah kaga Allah sai ya haɗa sunan shi da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sai ba da hujja domin wannan bayaninsa ne shi alƙawar iya wannan bayani ya yana ƙoƙarin ya fassara mana waɗannan ayoyi guda uku na farkon suratul inshirahi ta sai kawo dalilai ya ce ƙala ƙatada al'imamu ƙatada ana kiransa binu di'ama al'imamu qatada bin di'ama tabi'i ne ya ga sahabbai kamar abdullah bin sarjis kamar anas bin malik kamar abu tufail al-kinani saboda idan kana karanta tafsiri za ka rika jin ana kawo maganar qatada qatada al'imamu qatada bin di'ama tabi'i ne wanda allah subhanahu wa ta'ala ya masa kyauta na ƙarfin hadda haddan ilimi wanda ya samu asali daga manzon Allah alimamu kata da masanin alkur'ani ya ce abinda allah yake faɗa a nan wa rafa'na laka zikiraka mun ɗaukaka maka ambatonka sai ya ce rafa allahu ta'ala zikirahu fi duniya wal akhira allah ya ɗaukaka ambaton manzon allah a nan duniya da kuma lahira kaga kenan ba duniya kadai bane har lahira yanda kaga darajar manzon Allah a duniya haka kuma a lahira darajarsa ta fi wannan domin a duniya kafiri bai san darajar ba amma a lahira duk dan adam sai ya san darajar annabi Muhammad to kaga Allah ya ɗaukaka annabi kenan a duniya da lahira to zaka ce a ah, ta ina aka ɗaukaka annabi sai ce to ga bayani falaisa khatibun babu wanda zai yi huduba idan an ce huduba tana nan iri-iri akwai hudubar juma'a akwai hudubar idi akwai hudubar aure akwai duk wata huduba da za ka yi wala mutu shahidun babu wanda zai futta kalmar shahada don koda musulunta za ka yi in ka ce la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah ka tsaya baka karasa ba a ce har yanzu kai kafiri ne har yanzu ai baka zan musulmi ba babu mai hudu ba babu mai furta kalmar shahada wala sahibu salatin babu wani mai yin sallah illa ya kulface yana cewa ashhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah babu shi ka kirga musulman duniya nawa ne a yau shi kaga maganar a fili take kuma alimamu kata da su ne fa malaman farko waɗanda suka ga sahabban manzon allah magana da ya faɗa har yanzu haka ne har yanzu haka ne babu limamin da zai yi hudu ba bai yi kalmar shahada ba face hudu ba ta sama ba ta inganta ba saboda haka akwai littafin da ibn al-qayyim jauzi ya rubuta wanda ake kira jala'ul afham ya rubuta ne saboda bayanin salatin manzon Allah ka gani idan ana maganar littafi da yake bayyana darajar manzon Allah ba kamar ashifa idan ana magana akan littafin da yake bayani akan salati ga annabi muhammad babu kamar littafin ibn al-qayyim al-jawziya shine jala'ul afham waɗannan littafai masu albarka ne Allah ya wa waɗanda suka rubuta su rahama a shafi na 369 ibn al-qayyim al-jawziya yace kaga wannan fassaran wannan bayanin na qata da bin di'ama ba shi kadai ba al imamu mujahid shi ma tabi'i ne ya faɗi haka al-imamu bahak shi ma tabi'i ne ya faɗi haka sai ibn al-qayyim jawziya ya ce fa haza muradu min al idan ka karanta alam nashrah sai ka iso wa rafa'na laka dhikraka mun ɗaukaka maka ambatonka me fassaranta sai ce ma'ana kenan abinda waɗancan tabi'ai suka faɗa sai ibn al-qayyim yace wa kaifa la yajibu tashahhudu ta ina za a ce tahiyya ba ta zama wajibi ba domin akwai wanda zai ce maka ai an yi sallah eh, salati ba dole bane to salati ba dole bane tahiyya kuma fa ba dole bane to idan ku za ka yi tahiyya ai dole sai ka kira sunan manzon Allah bare da salatin da tahiyan dukkan su wajibai ne sai ce a tashahud alladhi huwa aqdul islam shine yake kulla addinin musulunci ga dan adam sannan a ce malami hudu ba bai kawo kalmar shahada ba wannan hudubar tasu bata inganta ba kuma sallar juma'a ma bata yi ba saboda ba ga juma'a dole ne ba ga sallar juma'a dole ne kuma liman dole sai ya furta kalmar shahada wa huwa afdalu kalimatiha ibn al-qayyim jauziya ya ce kai duk hudubar da za ka yi a matsayinka na liman babu wata kalma mai falala kamar waɗannan kalmomi na shahada ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tajibu salatu ala nabiyyi fiha sai ibn al-qayyim jauziya ya ce bayan kalmar shahadar da liman zai yi a huduba kuma dole sai ya yi salati ga manzon Allah dole ne idan liman bai yi salati ga manzon Allah a huduba ba hudubar ma bata inganta ba to kuma sallar da musulmi zai yi kaga dole sai ya yi salati ga annabi Muhammad kuma dole sai ya yi tahiya tahiya ko akwai salati eh, eh, a tashahud saboda haka yasa tun zamanin annabi Muhammad tun a zamanin manzon Allah sahabbai sun gane darajar da manzon Allah ya samu domin duk inda Allah ya kawo sunansa ya hada da na annabi Muhammad ka san babu shakka wannan babban mutum ne daga cikin waɗanda ke magana akwai Hassan bin Sabiti hassan bin sabit wani sahabi ne babban sahabi daga cikin sahabban waɗanda ke zama madina masani wanda yake iya rera baitoci yana yabo ga annabi muhammad manzon allah ba shi da wani sahabi wanda yake ba da kariya ta sashin iya rera baitoci na kare darajar manzon allah kamar hassan bin sabiti yana cewa a garru alaihi linnubuwati khatamun min allahi mashhudun yaluhu wa yashhadu wa bammal ila husman nabiyyi ila smihi kaga tun kafin alqadi iya hassan bin sabit yake faɗa yana yabon annabi muhammad annabi yana nan da rai a gabansa ya ce wa bammal ilahu isman nabiyyi ilasmihi Allah ya haɗa sunan annabi da sunan shi sai ya ce bari ka gani misali idan qala fil khamsil mu'azzinu ashhadu idan ladan a salloli biyar ya ce ashhadu sai ya kawo sunan Allah da sunan annabi Muhammad sai ce wa shakkalahu min ismihi li yujillahu sunan na annabi ma Allah ya ciro shi ne daga sunansa fadhul arshi mahamudun wa haza muhammadu in ji hassan bin sabitin ya ce hatta sunan manzon Allah Allah ya ciro ne daga jikin sunansa saboda ya daraja manzon Allah fazul arshi mahamudun wa haza muhammadu kaga in ka ce ma Allah mahamud to shi kuma Allah fa muhammad in ka dubi tafsirin al bagawi ya ƙara da abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ma ya yi wannan fassara muna magana ne akan fassaran al-imam da tabi'i to abdullahi bin abbas kuma sahabi ne ya yi wannan fassara yana cewa innal murada bi zalika abinda Allah yake nufi da ya ce wa rafa'ana laka dhikiraka Allah yana nufi ya'ani al'azan kiran sallah saboda haka yasa karka yadda a unguwanku a daina kiran sallah karka yadda domin yana daga cikin abin da shedan bai so saboda ya raba mu da son Allah da son annabi Muhammad sai a ce a kar ku daga murya idan za a kiran sallah wannan ba daidai bane tun zamanin manzon Allah wannan yana daga cikin abin da ke nuna darajar annabi Muhammad kuma yana da cikin abin da kafirai ba su so a kira sallah wallahi ba sa so babu wani abin da suka tsana a kiran sallan face kiran sunan manzon Allah saboda ka Abdullahi bin Abbas ya ce ai maganar wa rafa'ana laka dhikraka ma'ananta al-azan kiran sallah ya'ani dhikruhu fiha saboda ana ambaton annabi a cikin kiran sallah a cikin iqama mu ci gaba da karatu sai sake kawo wani hujja wata hujjar warawa abu sa'idin warawa abu sa'idin al-khudri kuma abu sa'idin al-khudri ya ruwaito hadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala annabi yace atani jibrilu alaihi salam mala'ika jibril ya zo gare ni amincin Allah ya tabbata gare shi fa qala sai mala'ika jibril ya ce ba annabi inna rabbi wa rabbaka Allah mahalicci na kuma kai ma mahalicinka Allah shi ke gudanar da al'amuranmu da ni da kai ya ƙulu ya ce yana gaya min wato ya turo Allah ya turo mala'ika jibrilu ya zo ga annabi Muhammad ya gaya mar wani ilimin da babu mamaki manzon Allah bai san shi ba sai ya ce tadiri kai farafa'atu zikiraka ya ce in tambaye ka ya kai Muhammad ko ka san ta inda na daga darajarka kuwa qultu sai ni in ji annabi muhammad manzon Allah ya ce Allahu wa rasuluhu a'lamu da Allah da manzonsa suka fi sani kaga shi annabi yana nufin ba wai shi kansa ba idan aka ce manzonsa idan annabi ya ce manzonsa yana nufin wa mala'ika jibrilu kamar yanzu mu in muka ce allahu wa rasuluhu a'lam muna nufin annabi muhammad shi ko manzon Allah in yace Allahu wa rasuluhu a'lam yana nufin Allah da mala'ika Jibrilu me yasa yace mala'ika Jibrilu saboda mala'ika Jibrilu ai ya san amsar kafin ya iso da ita ga manzon Allah shi yasa yace Allahu wa rasuluhu a'lam tunda Allah ya riga ya sanar da mala'ika Jibrilu amsa kala sai mala'ika Jibrilu yace to idza zukirtu zukirta ma'i idan aka ambace ni to fa za a mace ka tare da ni kaga kenan sakon mala'ikan eh, da Allah ya aiko mala'ika Jibrilu da shi zuwa ga annabi kenan annabi ya sani irin yanda Allah ya daga darajarsa idan an ambaci Allah to za a ambaci annabi Muhammad wannan hadisin yana riwayar al-Imam Abu Ya'la kuma isnadul hadisi hasanun babu shakka hadisin eh, isnadinsa yana da kyau ko da dai zaka ga a wasu littafan a sharhi ana nuna hadisin yana da rauni amma ba shakka isnadin yana da kyau yana takhriju sahih ibn hibban hadisi na 3382 haka nan majma'u zawaid na al-imam al-haythami haka nan fathul bari ibn hajar ya kawo shi yana mujallar 8 shafin 712 daga cikin waɗanda masu karwaito wannan akwai al-imam shafi'i kasan al-imam shafi'i yana da littafai manya mafi girman littafansa guda biyu kitabul ummi da kitabul risala in ka dubi littafin kitabun risala shafi na goma sha shida al'imamu shafi'i ya yi magana game da wannan hadisi da kuma fassaran da aka samu game da ita eh, game da ayar eh, suratul inshira al'imamu shafi'i ya ce ya'ani wallahu a'lam abinda saƙon mala'ika jibrilu yake nufi allah tabaraka wa ta'ala da ya aiko tambaya ga annabi ko ka san tadiri kai rafa'tu zikiraka ko ka san ta yanda na daga ambatonka to sai mala'ika jibrilu da ya tambayi annabi sai manzon Allah ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo suka bi sani to sai eh, mala'ika jibrilu ya ce Allah ya ce a gaya maka idza zukirtu zukirta ma'i idan an ambace ni to kai maza a ambace ka tare da ni to kaga wannan babu shakka daraja ce ga manzon Allah to sai al-Imam Shafi'i ya fassara yace ni a fahimta ta tunda saƙon Allah a dunkule ne a warware na ɗaya indal imani billah duk sa'ilin da mutum zai musulunta dole sai ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga kenan an kira Allah an kira annabi Muhammad na ɗaya kenan al'imam shafi ya ce wal azan da kuma kiran sallah kaga a lokacin kiran sallah ana kiran sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya tamilu zikiruhu inda tilawatul kitab hatta lokacin karatun alqur'ani wa inda al'amal bi ta'a wal wuquf anil ma'siya lokutan da ake kiran annabi suna da yawa lokutan da ake kiran manzon Allah suna da yawa kana kiran sunan annabi Muhammad a sallah kana kiran sunan manzon Allah a lokacin da ma kake ibada saboda hatta salati ga annabi ya samu martaban zikirin Allah salati ga manzon Allah zikiri ne ga Allah tabaraka wa ta'ala to haka nan al-imam shatibi a littafin al-muwafaqat yana mujalla nabi shafi na 428 yace wa zukira anna ma'anahu abinda malamai suka faɗa in ji al-imam shatibi abinda malamai suka faɗa game da ma'anar wa rafa'na laka dhikiraka qarana ismahu bismihi fi aqdil iban Allah ya hada sunansa da sunan annabi Muhammad kafin imani ya tabbata dole sai an hada an fada wa fi kalimatul azani da kuma lokacin kiran sallah da iqama fasara zikiruhu alaihi salatu wassalam marfu'an sai zamanto ambaton annabi ya samu ɗaukaka munawwahan bihi وقد جاء من ذكر الأمة ومدحهم والصناع عليهم في القرآن والكتب السالفة كثيرا إن كاغيان دا مالمي سكي تيبون النبي محمد سبو دا ونن مرتبة دا يسام كما غا حجوجي دا أكسام تحديثي دا كما أبين دا يتبت تنكا فيما بيّنر شي كان سمن زان الله صلى الله عليه وسلم دون هكا إن كدو بيان تابعي أبين دا القابو إياد يفتا باب شكا فسرا سلف الصالحين kaga ya kawo mana bayani da limamu qatada idan aka ce limamu qatada tabi'i ga fassaran da ya ma'aya duk wani mai son musulunci ba zai gardama ba sai kuma al'imamu mujahid al'imamu mujahid shi ma tabi'i ne sannan akwai muhammad bin ka'ab sannan akwai al'imamu bahak akwai alhassan basari duk sun yi wannan fassara da da shi al'imamu qatada ya yi wa gairuhum annahum qalu fi dhalika abinda duk waɗannan tabi'ai suka faɗa shine la uzkaru illa zukirta ma'i don haka yasa muka ce wannan hadisin isnadinsa yana da kyau domin ko da ka ce hadisin yana da rauni fassaran salaf ya tabbatar da abin da hadisin ya kunsa saboda haka yasa malamai suke cewa isnadinsa yana da kyau babu shakka domin abin da al'imamu kata da ya fassara kenan ko da shike bai ma karanta hadisin manzon Allah ba amma kaga alqadi iyad saboda adalcin ilimi da ya kawo maganar tabi'i ai maganar tabi'i ba hujja ba ce to sai kawo hadisin manzan Allah hadisin manzan Allah ko ai hujja ne da ya kawo maganar tabi'i sai kawo maganar sai kawo hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ko da babu hadisin wannan fassarar ta tabbata daga tabi'ai har ma kuma akwai fahimtar cewa Abdullahi bin Abbas shi ma yayi irin wannan fassara Allah ya kara masa yarda to sai mu ci gaba da karatu yace qala ahmad bin muhammad ibnu ata'in nan kuma sai ya gangaro ƙasa kaga ya fara da da tabi'i sannan sai ya gangaro shi wannan malami da ake kira ahmad bin muhammad ibnu ata'in ya fi shahara da ibnu ata'in ibnu ata'in amma asalin sunansa ahmad bin muhammad yana daga cikin malamai da suka yi zamani ƙarni na hudu karni na hudu kaga kenan a yanzu an samu shekara dubu da suka wuce lokacin da shi wannan malami ya zamaninsa to kaga ya fara da tabi'i wanda ya kusa da sahabbai sai kawo fahimtar kuma wani malami da yake kasa da su shi kuma abin da yake cewa ma'anar wa rafa'na laka dhikiraka an ɗaukaka ambatonka shine ja'altu tamamal imani na saka cikar imani bi zikrika ma'i sai an ambace ka tare da ni a shine bayani da muka gabatar imani baya cika sai an yi shaida shahada guda biyu shahadar Allah da shahadar annabi Muhammad saboda ka dole sai an hada su wa kala aidan kuma wannan malami har yanzu sai ya ce eh, eh, ja'altuka zikiran min zikiri haka ne ko ja'altuka zikiran min zikiri na saka ka ka zama zikiri daga cikin nau'ukan zikiri na saboda dole ne sai mutum ya kawo eh, a tashahud sai ya shigar da suna annabi sallallahu alaihi wasallam man zakaraka zakara ne duk wanda ya ambace ka sai ya ambace to sai ce wa qala ja'far bin muhammad as-sadiq ja'far bin muhammadin sadiq jikan annabi muhammad shi wannan jikan manzon allah ne shi ake kira jafaru sadiq allah ya masa rahma ya ce la ka ahadun bin risalati babu wanda zai ambace ka ya kai muhammad da cewar ka samu manzanci illa da karani bin rububiyyati face ya ambace ni ni kuma da cancantar bauta saboda ka in ka yarda annabi manzo ne to dole ka yarda kuma Allah shi ne ya cancanta abota mishi don babu wanda ya karantar da mu hakkokin Allah sai annabi Muhammad wa ashara ba'dhum fi zalika akwai wasu malamai ma inji alqabi iyaw yace akwai wasu malamai da suke ishara game da darajar annabi Muhammad ila maqami shafa'a asali muqami da annabi ya samu na ceto a ranar tashin kiyama saboda haka yasa tun eh, maganarsa ta farko ya ce Allah ya ɗaukaka annabi a duniya da lahira saboda haka daga cikin fassarar da malamai suka yi akwai waɗanda suke cewa ai ceto da annabi zai yi a ranar kiyama yana daga fassaran wa rafa'na laka dhikiraka Allah ya ɗaukaka ambaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wa min dhikrihi ma'ahu ta'ala yana daga ambaton annabi tare da Allah an ƙarana ta'atahu sai Allah ya gwama biyayyarsa bi ta'atihi da biyayya ga manzon Allah wa ismahu bi ismihi Allah ya gwama sunansa da sunan manzon Allah kaga Allah ya hada sunansa da sunan annabi Muhammad eh, wato kamar yana cewa idan aka ce sunan annabi yana cikin kalmar shahada ashadu Allah ilaha illallah bai isa ba sai ka ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga ya gwama sunaye biyu to sannan kuma biyayya ga Allah Allah a cikin alkur'ani sai ya haɗa biyayyarsa da biyayya ga manzon Allah dole su haɗu kafin addini ya inganta Allah ka samu iya haɗa su sai ba da hujja da aya da ta zo a suratu Ali Imran aya ta 132 ita wannan ayar yadda kaka ta zo ita kadai ce a cikin alkur'ani ita kadai ce mai allah ya ce wa ati'ullaha war rasula wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun ku biyayya ga allah sai aka ce da manzo to akwai tsammanin za ku tsira ashe kaga in ka cire manzo biyayyar ka ga Allah ba za ta kai ka ga tsira ba ai an hada biyu wa atiqullaha war rasula kuma ku yi biyayya ga Allah da manzo la'allakum turhamuna akwai fatan za ku tsira kai da jin haka ka sani babu shakka Allah ya ɗaukaka annabi Muhammad biyayya ga Allah ba ta isa sai ka yi biyayya ga manzon Allah sannan ka samu tsira Allah ka samu dace da wannan siffa wannan ba ita kaɗai ba ce wata abin da yake nuna martabar manzon Allah kenan domin idan ka dubi alkur'ani za ka ga wurare guda goma inda allah tabaraka wata'ala ya haɗa sunansa da sunan annabi muhammad ba abin da ya raba su sai harafin wawun wannan ya ba da misali ne kawai na suratu al-imran akwai a suratul ma'ida aya ta biyu inda allah tabaraka wata'ala ke cewa wa ati'u wa ati'u rasula wahzaru wa ati'u Allah Rasula wahzaru ku ma Allah biyayya ku ma annabi biyayya kuma kuyi yi hattara kaji an hada biyayyar guda biyu sannan sai aka ce ku hattara me yace a ƙarshe fa in idan kuka juya baya fa'alamu annama ala rasulina albalagul mubin sai ku sani shi manzon mu ba shi da wani aiki face ya isar da saƙon Allah kawai kaga kenan wannan ayat tana da ban tsoro Allah ya ce ku yi tabbata biyayyar ku ga Allah da manzo ne ku yi hattara idan aka ce ku yi hattara kar ka yadda ka saba ma annabi Muhammad kaga wannan na biyu na uku a suratu tagabun inda ya kawo wa ati'u wa ati'u wa ati'u Allah wa ati'u rasula fa in tawallaytum fa inna ma ala rasulina al-balagul mubin wannan na suratu suratu tagabun aya ta 12 na hudu a suratun nisa'i aya ta hamsin da tara allah maɗaukaki ya ce ya ayyuhallazi na amanu ita wannan ayar ma ita ce ta bayyana darajar annabi muhammad ya ayyuhallazi na amanu ya ku waɗanda suka yi imani a tsi'ullaha wa a tsi'ur rasula amma da aka zo magana game da shugabanni fa babu wa a sai aka ce wa ulil amri minkum da shugabanninku amma kalmar ati'u daga Allah sai annabi Muhammad wa ati'u Allah Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula sai aka ce wa ulil amri minkum kaga ba a ce wa ati'u babu wannan kalma inda duk kaga an ce ayi da'a to daga Allah sai annabi Muhammad ba shakka an ce da shugabanninku me ake nufi in shugaba ya bi Allah da manzo ku bi shi in ya ƙi Allah da manzo ku bar shi shi yasa ba a ba shi kalmar a tsi'u ba in ka dawo suratu muhammad aya ta 33 wanda shi ne na biyar Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu a tsi'u Allah wa tsi'u rasula wa la a a'malakum ya ku waɗanda suka yi imani ku bi Allah ku bi manzon Allah karfa ku ɓata ayyukanku ashe kaga abin da ke gyara aikin musulmi shine ya bi Allah ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka dawo suratun nur wanda shine na shida aya ta 54 qul ati'u Allah wa ati'u rasula ka gaya musu ku bi Allah kuma ku bi manzon Allah fa in tawallaw fa inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum in kun juya baya to ai babu ruwan annabi shi annabi dama aikinsa shine wanda aka dora masa ya kuma isar ku kuma aikinku wanda aka dora muku shine kumar biyayya sai Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu inda za ku bi manzon Allah to za ku samu shari'a kaga babu wanda za a ce ka bi shi ka samu shari'a sai annabi Muhammad sannan in ka dawo a suratul anfali wannan ayar ita kadai ce a cikin alkur'ani aya ta 20 Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah kaga ba a ce wa ati'u ba wannan sai ya nuna maka harafin wawun ya dauke adafin ati'u daga kan Allah ya dawo da shi kan Annabi Muhammad wato amma hutar da kai biyayyar ma guda ɗaya ce biyayyar ɗaya ce ka bi Allah da manzo ba wai ka bi Allah ka bi manzo ba shi yake nuna maka cewar biyayyarka ga manzon Allah dole ne Allah ya ce wala tawallau anhu wa antum tasma'un kar ku yadda ku juya ma annabi Muhammad baya alhali kuna jin abin da ake karanta muku na takwas a suratul anfali wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'mini wanda ita ce farkon aya da ta zo a suratul anfal sannan na ƙarshe a suratul mujadala aya ta goma sha uku Allah maɗaukaki ya ce wa ati'ullaha wa rasulahu wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa kaga wannan ma yana bada tsoro saboda duk yadda kake biyayya Allah yana gani ya sani kana bin Allah kana bin Annabi Muhammad Allah ya sani Allah ka ba mu lada akan biyayyar da muke maka da manzonka mu dawo karatu sai ce kaga wannan in ka tattaro ayoyi da suka yi magana akan ta'a a cikin alqur'ani za ka samu da'a guda biyu ne daga da'a ga Allah sai annabi Muhammad wannan ya nuna Allah ya ɗaukaka ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sannan kuma Allah ya ce wa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah sai ya ce da manzonsa me ya haɗa waɗannan kalmomi guda biyu kaga da farko ya ba mu misali da wa ati'ullaha wa rasula ya kawo misali kuma da aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzonsa ya ce fa jama'a bainahuma duka waɗannan guraren abinda ya haɗa su wawul atofi wawun ne kawai na adafi wawi na adafi kuwa almushirka yana tarayya ga abubuwa guda biyu a ka'ida ta larabci saboda haka idan Allah ya kawo aminu billahi ku imani da Allah wa rasulihi wawun dinnan adafi ne yana nufin me wa aminu bi rasulihi sai aka hutar da kai sai aka kawo wawun kadai a ƙa'ida ta larabci idan aka kawo wawi na adafi ya yi tarayya ga abubuwa guda biyu da ake magana a kansu don haka imaninka da allah ba zai taɓa cika ba sai ka imani da annabi muhammad saboda yi sa kaji ake cewa ahalul kitabi matukar sakon annabi ya isa gare su to idan mutum ya mutu yana yahudanci ko kiristaniti aikin banza ne manzon Allah ya ce dole ka yi imani da manzanci na kafin imanin ka ya inganta ko da mutum ya yi imani da Allah dole sai ya yi imani da annabi Muhammad idan bai yi imani da annabi Muhammad ba wallahi imaninsa banza ne yana mutuwa ne a matsayin kafiri wannan babu ko shakka wala ta juzu jam'u hadhal kalam sai alƙadu iyadu ya ce to irin wannan magana baya taɓa inganta a yi shi fi gairi haƙƙihi in ba ga haƙƙin manzon Allah ba wato duk wani annabi da in ka dubi alƙur'ani gaba ɗaya tun daga farkonsa zuwa ƙarshe ba za ka ga wani annabin da Allah ya haɗa biyayya gare shi da biyayya ga annabin a wuri guda ba ko ka ga inda Allah ke cewa ku yi imani da shi ku yi imani da ni sai annabi muhammad shi kadai don haka yasa ibn taimiyya a littafin majmu'u fatawa yana mujallar na bakwai shafin 163 ya fa in utlikal imanu billah fi haƙƙin ummati muhammadin idan dai kaji ana maganar a yi imani da allah in dai ga al'ummar manzon allah ne da khala fihi imanu bin rasuli to dole ne imani da manzon Allah ya shigo cikin wannan magana don haka yasa duk inda ka ji Allah yana maganar a yi imani da Allah ko da ba a ce da annabi Muhammad ba to kai ma ka sani imani da annabi Muhammad ya riga ya shigo saboda wancan adafi da Allah tabaraka wa ta'ala yayi da yake cewa wa aminu billahi ku yi imani uh, uh, da Allah wa rasulihi da kuma manzonsa don haka yasa idan aka ce barin ba da misali akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda maganarsa ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah zai shiga aljanna ta sai wani yana cewa a kenan ashe in aka ce la ilaha illallah idan mutum ya faɗi wannan kalma sai ya mutu zai shiga aljanna a'a ba ga ka'idar ba ai ba dole sai an ce wa muhammadun rasulullah ba saboda tawali'un manzon allah sai ya ce in kalmar ka ta ƙarshe ta zama la illallah za ka shiga aljanna ya ce ya to shikenan ko da bai ce muhammadu ina ba zai yi ba dole sai ka ce muhammadun rasulullah shine bayanin ibn taimiyya duk inda aka ce al'umar annabi muhammad ne kar ka taɓa ɗaukar la ilaha illallah yana tasiri in babu shahada ga annabi muhammad ba zai taɓa tasiri ba saboda ka dole ne a lokacin mutuwa mutum sai ya haɗa kalmomin nan guda biyu kuma ba lallai ba ne sai ka furta wanda abinda malamai suke cewa ko da a zuciya ce mutum ya kudurta an gama don haka yasa za ka ga musulmai ba kowaye yake iya furta kalmar aji ba sai ka ce a to mun dai ta kokari wani bai dai cika da kalmar shahada wannan kuskure ne wannan kuskure ne ai ba dole bane sai ya faɗa da baki zuciyarsa tana yi shi yasa annabi yake cewa a lokacin da mutum ba shi da lafiya ana lakanta mar kalmar shahada idan alamar mutuwa ta zo idan an ce la ilaha illallah eh, ba wai ana cewa ka faɗa alala an dai tuna mar ne an dai tuna masa don haka ko da bai faɗa a harshe ba zuciyarsa ta kudurta an gama saboda haka musulmai da yawa suna mutuwa da kalmar shahada amma ba a sani ba don an dogara da kalmar baki alhali kuma kalmar shahada ba ta tsaya a kan harshe ba kalmar shahada ta shiga har zuciya to la shakka wannan aya tana cikin ayoyin alkur'ani waɗanda suke bayyana martabar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ka dubi tafsirin al'imam al'alusi ruhul ma'ani yana mujalla na goma sha shida. yana magana game da ita wannan aya wa rafa'na laka dhikraka sai ya ce wa ayyu raf'in misla an qarana ismahu alaihi salatu wassalam bismihi azza wa jalla yana tambaya ya ce shin wace ɗaukaka ce ta yi kamar ɗaukakar da Allah ya ba mu annabi Muhammad ya haɗa sunansa da sunan manzon Allah akwai ɗaukakar da ta wuce wannan wallahi babu ita fi kalimatai shahada kalmomin shahada guda biyu ɗaya ba ta isarwa sai an kawo ɗaya waje ala ta'atahu ta'atahu alƙur'ani ya tabbatar mana allah ya saka biyayya ga annabi ya tabbata biyayya ga allah tabaraka wa ta'ala man yuti'ir rasula faqad ata allah duk wanda ya bi manzon allah to ya bi allah amma ka lura babu inda Allah ya ce wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah a'a sai dai Allah ya ce wanda ya bi annabi to ya bi Allah kaga kenan Allah ya daga darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya ga manzon Allah tana daidai da biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala amma biyayya ga Allah shi kadai baya tabbata sai an bi manzon Allah wa sallallahu alaihi fil mala'ika sannan Eh, alimamul alusi ya ce ka taba jin mutumin da allah ya ce shi da kansa da mala'iku suna mar salati in banda manzon allah ka taba ji a wani littafi ban da ma al wa amara mumini na bi alai ka taba jin mutumin da Allah ya ce duk musulmi ya mar salati in banda annabi Muhammad yana magana saboda haka babu shakka babu babu mutumin da ya samu daraja irin annabi muhammad babu shi akwai malamin da ake kiransa al'imam abubakar ibn ayyash al-asadi abubakar ibn ayyashin al-asadi shi kuma malamin al'imam ahmad bin hanbal malamin al'imam abu dawud duk sun yi karatu wajensa kaga kenan malamin farko ne babban malamin hadisi ne allah ya masa rahma al'imam abubakar bin ayyash ya ce ba ma annabi muhammad kadai ba ya ce ko ka san dalilin da ya sa eh, ahlus sunnati ya mutu na wa ya haya zikirhum ahlus sunna sai su mutu amma sunan yaƙi mutuwa ko ka san dalili yana faɗa shi fa wannan malamin al'imamu muhammad bin hanbal ne malamin al'imamu ahmad bin hanbal don haka ba na yau ba ne ya ce ai abin da ya sa ahalus sunna ko sun mutu sunan sunayensu bai mutuwa saboda me ya ce li'anna ahalus sunnati ahyau ma a bihin rasulu saboda ahalus sunna suna raya abin da manzon Allah ya zo da shi tun da Allah ya ba mu annabi ɗaukaka duk wanda ya rike annabi Muhammad sai ya samu ɗaukaka saboda haka yasa yanzu gashi muna magana akan shi kansa wanda ya faɗi wannan magana al'imam abubakar ibn ayyashi wanda ya fi shekara dubu da ɗari da mutuwa amma ga sunan shi ga tarihinsa ga ayyukansa kamar yana gabanmu mu kamar su al ahmad bin hanbal kamar waɗanda muke kirgawa tabi'ai al katada qatada su al basri da wane ne tabi'ai sun fi shekara dubu da ɗari uku da mutuwa amma kamar muna zaune da su ne me ya raya su ai Allah ya ɗaga darajar annabi saboda musulunci saboda ka duk wanda ya rike sunnar manzon Allah ko ya mutu Allah ba zai kashe sunansa ba haka ya faɗa yana cewa li'anna ahlus sunnati ahyau ma jaa bihi rasulu saboda ahlus sunna sun raya abinda manzon Allah ya zo da shi fakana lahum nasibun sai suka samu wani rabo daga ayan nan wa rafa'ana laka dhikiraka mun ɗaukaka maka ambatonka sai ya sake tambaya ya ce ko ka san abin da ya sa ahlul bid'ati yamutuna wa yamutu zikiruhum ko ka san abin da ya sa masu bid'a in sun mutu sunayensu ma ya mutu wallahi malaman da aka yi a tarihi Allah kaɗai ya su amma duk mutumin da bai yi riko da sunnar manzon Allah ba in ya mutu sunansa ya mutu tarihin ma ya ƙare ya ce ko ka san dalili sai ɗalibai suka ce abu sani ba sai ce ai ahalul bid'ati shana'u bima ja'a bihin rasul duk wani mai bid'a saboda yana kyamar abin da annabi ya zo da shi to saboda ka shi ma sai ya samu rabo daga wata aya ta alƙur'ani wace aya ce inna sha'anaka huwal abtaru duk maƙiyanka ne Allah yake katse bayan shi saboda ka duk maƙiyin manzon Allah Allah yana datse bayansa duk masoyin manzon Allah Allah yana ɗaga sunansa ko bayan ya mutu wannan maganar da shi wannan malami ya yi kaga muna maganar malamin farko ne ba na yau ba ya sa ibn taimiyya ya yi sharhi a kan maganarsa a littafin majmu'u fatawa yana mujallar na 28 shafi na 38 yana cewa fa'inna inna ma akrama Allahu bihi biyahu ai abinda sa Allah ya daga darajar annabi Muhammad min sa'adati duniya wal akhira ya bashi daɗin duniya ya bashi na lahira saboda riko da annabi yayi da umarnin Allah Allah ya tabbatar annabi ya idda saƙon da Allah ya bashi bai ci amana ba falil mu'minina saboda haka muminai almutabi'ina waɗanda suka bi annabi nasibun bi qadri imanihim kowane musulmi yana samun wannan daɗin na duniya da lahira yana samun wannan ɗaukakar ta duniya da lahira gwargwadon riƙonsa da sunnar manzon Allah saboda ka in ka riƙe sunnar annabi Muhammad sai ka samu rabo daga ayan nan wa rafa'na laka dhikraka in dai ka yi riƙo da sunnar manzon Allah da tafarkinsa to Allah madaukaki zai baka rabo daga wannan fama kana min khasa'isin nubuwati war risala amma ba kowace kyauta ce Allah ya ma annabi Muhammad mabiyansa suke samun irin ta ba eh, matukar wannan kyautar ta safi khususiya ga annabi domin akwai khususiyar manzon Allah kamar annabci kamar manzanci akwai hukuncin da Allah ya keɓe su ga annabi wannan falam yusharik fihi ahadun min ummati duk yanda ka kai ga riko da sunnar annabi ba za ka zama manzo ba duk inda ka kai ga riko da sunnar manzon Allah ba za ka zama annabi ba Allah ba zai halatta maka abubuwan da ya halatta su ga manzon Allah ba saboda haka akwai hususiya wannan ɗaukakar ba ta shafi hususiyar da Allah ya bawa annabi ba saboda haka sai ibn taimiyya a majmu'u fatawa wannan yana mujallar na goma sha shida shafin ɗari biyar da ishirin da takwas ya ce falhazaral hazara saboda haka a kiyaye ya ce a kiyaye mu yi hattara mu yi hattara ayyuhar rajulu ya kai mutum kai hattara min an takraha shay'an mimma ja'a bihin rasul karka yadda zuciyarka ta kyamaci wani abu wanda manzon Allah ya zo da shi wallahi ko da baka aikatawa ka yi addu'a Allah ka sa in iya riko da sunnar annabinka yanzu dai ban iya riƙewa ba amma karka ji kyamata duk abin da aka ce maka sunnar manzon Allah ne malami ya ce falhazar alhazara kai hattara kar ka yadda kai faɗa da wannan sunna autaru hu ko ma a gaya maka sunnar annabi sai ka ce ƙarya ne li hawa ka saboda son rai saboda wannan sunna ta saba ma abin da ranka yake so au intisaran li mazhabika ko saboda zaka taimaka ma ɗariƙarka tafarkin da ka zaɓa sai ya zamanto wannan hadisin ya saɓa ma tafarkin naka don haka za ka yi faɗa da wannan hadisi auli shaikhika ko ko malamin da ka yi riko da shi ya zamanto tafiyarsa ta saɓa ma sunnar annabi saboda ka sai ka yi faɗa da sunna saboda malaminka auli ajili eh, ishtigalika bi shahwati ko saboda akwai wani abu na sha'awa da kake rike da shi ya zamanto annabi ya tsawatar saboda wannan abin ya yi karo da sha'awarka sai ka yi faɗa da sunnar annabi awi duniya ko ko saboda duniya tana gabanka ya zamanto annabi ya tsawatar sai ka ji baka son annabi ya ce ka kiyaye kar ka yadda ƙin annabi ya shiga zuciyarka allah ka tsare mu don haka babu shakka wannan aya ta tabbatar da darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan duniya da kuma lahira akwai dalilai na alkur'ani da yawa waɗanda suke gaskanta abin da alƙadu iyadu ya kawo na cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ɗaukaka a nan duniya hakanan kuma a lahira akwai dalilai daga ayoyin alkur'ani da kuma hadisai da aka samu daga manzon allah suna da yawa mun kawo rabi ne kuma lokaci ma ya yi saboda haka za mu dakata haka karatu na gaba ma kawo waɗannan dalilai waɗanda suke tabbatar da ɗaukakar manzon Allah hujjoji kaga ya kawo mana hujja ta hadisin Abu Sa'idin Khudri kun babu shakka wannan hadisin ingantacce ne saboda ya dace da fassaran da tabi'ai da kuma asalafu salihi suka gabatar mai ita wannan aya wa rafa'na laka dhikiraka to amma akwai dalilai waɗanda shi alqadi iyad bai kawo a littafin ba waɗannan dalilai za mu yi ƙoƙarin karanta su a darasi na gaba insha Allah kafin kuma mu isa ga wata hujjar da ya kawo mai nuna ɗaukakar manzon Allah Allah ka sa mana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zukatanmu Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu damar biyayya gare ka da kuma manzon Allah muna roƙonka ya Allah ka sa mu bar duniya muna tare da son ka da son annabi Muhammad Allah ka tara mu a ƙarƙashin tawagar manzon Allah a ranar tashin kiyama Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bayna ma'asik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 subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu